zurfin ciki zurfin ciki zurfin ciki zurfin ciki zurfin ciki zurfin ciki eh, zurfin ciki sanadi na sanyo kokawa zurfin ciki sanadi na sayo gyarawa oh god wai yaushe mutane za su mutane za su muhimmancin lokaci gaya suna ina ana ina jin ka soja i always count on you in zauna idan mun gama sai ka bani bayanin komai yadda ya wakana you mama zai kin kirawo ni na fara jin wasu maganganu marasa daɗi a kuma da alamun kina son bacin lissafi na ce bai wannan Ba ban gaya miki cewa ku ta wani aikin ba sorry meto matsala aka samu amma za ka gaya da surata idan aka ba ta what wata dama kuma ma mutum ta ki haba ma mazi da kanki kike cewa a wani second chance tun ma dan tunanin za ki zo ki sanar da cewa an kashe ta constitution fail ba na tunanin za ki yi wannan aiki. Gane da ya nake kamar yadda ta roƙa a bata da a bata. Na gode ƙoƙari in gana da aka umarce <laughs> Ke ki sani kuskure kuskure ne, sai ni mejo a nan a gida a nan ki sani cewa kuskure dogara cin amana haƙuri ban san wa'innan abubuwa kuma ban taɓa yi wa wasu ba don haka duk wanda yi zan ga bayansa matsalar idan kika yi ba daidai ba baki kadai zan kashe ba ki sani har tsawayin naki zai ke takama da shi sai na ga bayan zurfin ciki zurfin ciki zurfin ciki zurfin ciki yan fero wai yaushe ne phoenix za ta rika hanzari idan muna jiranta yaushe za ta rika kama jiki a lokacin da ta san ana jiranta ta manta da cewa ne baki ɗaya harkar gaba da tsaro a cikin shi haba don allah Ladati, da zarar Fina ta ƙara minti talatin da ta ƙara saurin ki ya mutum nan Domin wurin nan babu tsaro. Zirfin ciki zurfin ciki zirfin ciki eh, zurfin ciki sanadi na sanyo ko kawo ciki sanadi na sanyo shine musayar zuciya ne sharri ko alkhairi a sake a zuciya yake ne in kayi ma'auni mai kyau da mara kyau shine sharri ko alkhairi a sake a zuciya yake ne in kayi ma'auni mai kyau da mara kyau shine zurfin ciki sanadi na sanyo ko kawa zurfin ciki sanadi na sanyo dara ha ha zurfin ciki kowa na ji nake ana bibiya ta gaskiya a mutum su take bar wajen nan da gaggawa what lafiya you look somehow kan kowanne babu wanda hankali shi a what what for now ai bai kamata ku jira ni ba ai sai a yi biyu babu it's better I should report and you guys guys escaped guys guys guys don Allah mu tafi mu bar wajen nan mu bar wajen nan. zurfin ciki Insha Allah, yanzu dai na sha ba zan koma baya ba. Nan ban san abin da zan Bilki, wata wani irin aiki ne wannan? shi ba ka da lokacin ka, sannan ba ka da lokacin da kuma. Gaskiya ne Habib, amma idan baka manta ba, zaman banza nake yi, babu abin da nake yi sakamakon rashin aiki. Haka ne zan canza. to amma dakata babu wani tawili da za kai dai abin da nake bukata daga gare ka addu'a to shike Allah ya sa mu dace muke ko kai fa wannan addu'a ta ka ita muke bukata ko kowane yaushe shike Ah Sabalik! Sabalik! sorry please Did you Yes, please. saga abi ba ciki, zurfin ciki, zurfin ciki, ciki. ƙarfin ciki ƙarfin ciki eh, zurfin ciki sanadi na sanyo ko kawa zurfin ciki sanadi na sanyo dara ba dole ba ya kike tunanin zan manta da wannan mummunan rana a gare ni na yi gudu tankar raina zai fita amma ke ma'aikata ne wai suka taso ki Mary ke, masu azancin magana suke cewa da kyar na sha ya fi da kyar aka kama ni ke <laughs> ai ke idan kika ga gudu gudu ne bai taso ba na raba ki da waɗannan mutane hakika na yi artabu da marasa imani wallahi sun so su kashe to ke ina ganin fa kamar akwai waɗanda suka ba da information akan kikin fito aiki wallahi komawa ya yi aikin banza domin yanzu aka fara haba mary ai tuba sai shege barin hali ai sai munafiki ke ai kowa ya tuba don wuya ba zurfin ciki Kausan. Kausan. Kausan. Wani wani irin wulakanci ne haka. Mutane suna magana kina jin su kina tattauna waya. Kausan. Wani wani sabon wulakanci ne haka? To billahi la ilaha illa barin ga miki. Baki isa ba. ai kai da kai isa sai ka Hausar to bari na ga miki wallahi tallahi da ke san na san abin da zai wallahi sai kin daina ganewa ba ka ga malam da ka ta mu bari ta zanna kana gaya min kananan maganganu ba ya ishe ka haka ke kausar ni ke gaya ka Ka kaga to waye kai da ka ta haka ko kuma in ba haka ba ba don tsoro ba ƙara samun kausar kausar kai ke damun ka ne wani irin dressing daga kai kuma ta zo tana fada kai laifin dressing dinta ni san me ko mu basta beka in za mu siya sinadari ta bullete gwamnati ta yi hani haka shi yasa aka kawo Basta beka mai inganci eh, mai eh. karin lafiya ta ba mu kuzari mai yawa haka akwai yamzan cikinta wanda ko da fulawa ta daɗe yana dawo da ɗanɗananta ta dawo da kamshinta, sannan an buredin ta saye laushi ba shakka shi lallai baka dace babu shakka ga biredin ka zai yi kyau ya yo kamshi haka za ka ɗauka sannan ya yi kyau fatarsa da cikin biredin kai aikin fasta da ka ba na daban ne ina mai gidan biredi ga zaɓin ka ka ɗauka tablet ka daina amfani da ita inda fasta be ka sannan imfuruba sinadari wasa mai ba suke wasa mai gurasa ma ki wasa mai fanke zo ki wasa mai kyakke ma ki wasa posta beka improver posta beka ba, za ku same shi a dukkan nahiyar afirka kasuwanni supermarket da shaguna shaguna posta beka ba, sinadarin fulawa mai inganci ya wala na ramma ikon eh. Allah kawai ne. Na ramma. Wonderful, I don't care idan filo. I ce what do you mean for girlfriend here? Turanci kai mai mai makarar ɗin. da ba kansa ba. Ni ba za ki karamin dan buku. Shi ke da buku. Ni na buko ina gida na bashi. Na ramma. Kuma daga yanzu duk inda zaka tafi ka dinga addu'a. Addu'a? addu'a dai. Ai bari ki ji na gaya miki kawai sharɗeɗiyar wuka har ƙasan ƙafata sharɗeɗiyar wuka wallahi zan samu. wallahi duk wanda ya tare ne yadda daba mu a wuya wallahi kame baki daga gudun abin da zuciya za ta ayyana domin baki ya furta wannan kan dabbara ce tabbaka yake sunanka abdul latif hallafi shafi'uddin karkashin da amma ibnu muslimu durusi dabbasi kewaye mai jikinsa da sunan sababa menene mu shiga ciki saboda mun da ta masifa ke wannan ya sunanka amma ko da dubu a sabon kana na ramma Ga ta ya zo miki game da jikanki. Lafiya? Ki gaya masa ki kusa daga harkata. In ko yaki zan ci mutuncinsa. Ke ma in mutu kuma ki. Miji da ke da. Naramma. kamar ya a bari wata ina na da ruwa na tofa min miyau da Allah ba kika sai da kullu sai na sa ya ya shi na wanke baki na waye sai baki na wari yake saboda tsabar rashin mutunci irin na wannan tallafi shafi'uddin an gama uga ni ma fa waye ne wanda ka gani wallahi tun amanar su ta kai kololuwa bibiyar juna ta kai yadda ta sarrafa haka zalika kowannen gani yake babu wanda ya junansa adalci faɗan fan shekara da na isa Eh. ruwan rake nake gaya ma har kwauri a wannan shekarar da kake ji mutanen binni ɗiban wannan ruwan suka sun zai suna sa ganyen shayi suna sa. kamfanin smr media concept suka ɗauki nan muku wannan ƙata shirin mai suna naramma. ni tun da na dawo garin nan ni ban ga wanda ya burge ni ba sama da kai musamman ma wannan gashin bakin naka yawancin mata da yawa zai suka cewa gashin baki na yana burge su kin ji ko kaka kina dai ji ko na Me haɗa ki da mijina? Na ramma da delu gida bi maganin gobara. Idan baka kiyaye yau da akan wannan ba, ina iya tura ka gidan ɗan kadda ka je ka ci gabza akan wannan rashin hankali. Ka ji ko? Wayo Allah mamana, wayo Allah mamana. Na ramma. Dama ina son ki, auren nake so in zan ba ki kuɗi yadda ya kamata. in kika yadda kika na haɗin kai gama komai a layin mazan da nake so na aura kai baka ma zo gurin ba mashirin shirin Salisu Ma'azu Rijiyar Zaki aukar nauyi Raji Abdullahi wanda ya bada umarni baban bangida Bangis darakta mai fikira na ramma wannan wani irin rashin mutunci ne ka zo mai ɗaki na ta girkan abinci ka zo ka kama ci. wannan mutumin tun da dai ba dole bane ka kore shi ya bar gidan nan tun da ba gidansa bane ba. shi kenan shi kenan an zo gun da nake jira. alhaji ko ka zaɓi matarka ko ka zaɓi na ramma ku subscribe ku danna mana karrawa a youtube channel ɗinmu mai suna smr media concept a nan ne kadai inda wannan shirin zai rika zo muku wato da zarar mun fara sa. na ramma social media concept jaws present mahalli mahalli ina burma miki ciki muna zubarwa lalle mami nana ya rasa da wa za su ci mun mutunci sai wannan karuwa ke kuma asuwa wai kare da gudun layya ha ba dai ke kuwa in dinga kiran wayan ka kana ganin waya na na ringin zaka ki daga matsalar matarsa ce gaba ɗaya nake gaya miki ita gaba ɗayanta kanta a tushe ki kin gane mahalli mahalli It is a societal complex series that view out the selfishness mind of some married people in the society. The barbaric and brutal behavior lead their mind to unexpected calamity. Lack of understanding dimmed the eyes of many majority women. They became deaf and dumb. They do and undo. Mahali, Mahali. za ka yi min zancen kilas kana kallon abin da yake na har ni za ka gaya wa kilas duba ga wannan kace kace da shi riga daban wando daban shi kuma gashi nan wannan gaba ɗaya gaba ɗaya ka gan shi ba shi ma gashi nan a kace ta da shi gaba ɗaya Uban ya ce ki je ki same na a gidansu. Uban ya sa ka je ka kula wancan karuwar. Kai da gaya mata karuwa. An ce mata karuwa, ai karuwa ce. San Allah banda darajar aure da sai in ce da ke da ita duk ɗaya kuke a zuciyata. Ina bokayen ina malaman ki da duk kike bi ina suke. Bokayen boka fa na zo ne in miki gargadi tare da wani ki fita daga harkar mijina idan ba haka ba duk abin da na miki wallahi ke kika ja akan mijina kawai dai ni yanzu ka burgin da kai wannan tunanin za ka ƙara auren ni ina baka shawara ribi sa dani ka daure ka ƙara aure shi kaɗai ne ci hankalin ka a cikin da ka zuwan da kuma za ku fara wannan bala'i me amfanin haka yadda ta sa kafa ta fita ta bar gidan nan ita ma haka za ta sa kafa ta fita ba gidan nan in dai kana so a zauna lafiya dan barau ba an gaya maka mata bi wasa ne ni ma nan ubana nake ci mahalli mahalli love five intolerance backbiting anonymity unforgiving hypocrite lies all showcased in the societal movie Mahalli. Mahali. Executive Producer, Social Group and Co. Producer, Law Madaji and Yusuf Jibrin. Created and directed by Musa Social Jaws. Mahali. Mahali. Coming soon. Coming soon.